beautiful lady. Kamachi, kamachi, kamachi. Ala serki. Kansan waje na da yake bisa kaji ba na ji komai lalashi wallahi. Ka lafiya kulo wallahi. Yariya mai kyau. Sanu sanu o. Ina son muke albushe. Galadiman mafarauta na bufure Musa. Ta ware ku da mu. Allah ji kan malam nara. Amin Allah ji kan shi da. Ka ga Musa buki. Ka ga Musa ta zo. Musa Galadima ta zo gubuki mu za ta ringa haka da kudi. Dala, dala tana haka. Kana mun zama yan gari. Ai Musa da mun sha barka. Duk mu bin ka ni za ka lalashe din. Wallahi na rasi din Allah ka shi banka ni suka faru da nan wai. Zaka lalace din ne. Ya ga kyau. Ka zo ya digi nan wai kadan. Wani da ka gansu. Di cutan coronavirus kana yi mama wa da shi. kali kan shi na zuda ruwa shine ne da wannan ciwo kariya yayi kariya yayi kariya ba da ke da kaba da the whole distance wey una dey see for there wey una see for this town ni oscar de kaga na fi ko lafiya sister see my ruwa kan shi kin ga ruwa jikina ku ku ji wannan cuta fa kowa gurin zai shi wallahi ba za ku zo ku samu wannan ciwon ba ni ba zan tsaya ba kaga kin kaza da ni sine de ke ɛni nara si de ala zenura de ke wɛni oskababanzaba eh, o la. mi laika wo. mi to alaka. mi laika wo. a n'o ko pito. o ma ca ne o. neman aure shi ne coronavirus gata nan kan hanya ta taho salamu ah, ah. haka wai kwada zuba na baka wanki ba eh baba na wanke sas masha Allah Allah ya baka albarka ma da zan fito baba wani labari ne zo ma na me kuma wata cuta ita corona virus Kulura. Kulura Bayro. Daga ina take? Daga China. Ta kullo ta shiga Italy ta haɗu a Amerika. Ita a China wai ubanta a China. Da shi gurin nan garin cutuka. Suna da yawa ne su su su kulura kulura ko? Eh, to suna da yawa ne sun kai wajen guda 90. To. To. To abin da nake so da kai tunda ta shigo mana nan. Ka ce wallahu galibin al'amurhi walakin na akasarar nasu la ya alamuna. Kullum ka faɗa sau ɗari. na rantsi da Allah ba abin da zai sani ka amma duk da haka ka da kuma wuri kwano amma ba eh. na ga wasu da rigar leda eh. wasu da takunkumi, wasu da rigar leda eh. wasu da safan leda duk zan can banza ne oh da kuma wuri kwano an gama baba da kuma wuri kwano da kuma wuri kwano ta inje fara inje Da abin da ya faru a duniya ka daga hannu kai sallar da ka abi ka ce wallahu galibin ala amrihi wala kin aka sanar nasu la ya alamuna muna musulmai har muna musulma wani abu ya zo ya firgita mu amma ne abun mamaki eh. kai ba soja ba ba ah, ah. shikenan amma lumfashin ka kuma zaka da lumfashi ah, lokacin da cutar ebola da ebola ni ne lokacin ina aikin soja duk ba haife ku lokacin eh aka haife ka ina aikin soja a lokacin ni ne wanda na zo ne kwamandancin da aka je a kamu ibola muka yanka ta aka feɗe ta aka soya ta tas aka cinye ta garin naka to wannan ma ikuwar ba mai kace sunanta kurola kurola kurola kurola baros zan je lalabu zan je lalabu kurola din ta ci ubanta in yanka ta in mata raga raga ita ma awo ba wai ba abu ne ke gudu idan an jima na'am ai ka san mana kasan mu mai fida ku to ka je ka ce masa zo zai mana aiki sarkin fawa zai fede min kurura kurura virus to baba Allah ya bari kai kake so ko fata a ni babu wannan ai san fuka kina ka je ya ga masa zo zai zai fede min kurura virus eh. Coronavirus ta doso. lokacin corona virus ban gane rigar leda ba ya kika fito da rigar leda kaka ƙara so me za ka yi rigar leda a gidana ba ka da labarin wannan cutar corona virus ya shigo gari Allah kiyaye mana cuta mu a daji muke ba mu san cuta ba cutar mariya din shi ne shi yana kika sa rigar leda corona virus bari mu a ah! sai ki kore ni saboda wannan cuta eh lalle ko cuta to saboda ita cutar ma na san da take tun da mu a taiki muke in ma ta zo tun da ta yi cikin gari tabbas in ta shiga daji ba inda za ta sauka sai kan tsamiya tun da abin ya zama shigantaka za mu san yadda zaki. ganin cutar ake mai gida yau kuma a gare ta an ya san yadda zan yi tun da cuta dai ba inda za ta sauka sai kan kuka ko kan tsamiya to wannan karin tsabiyan bayan gari za su sha wuta daga huka duk zai ce oh, in harba bindiga don in fata ta kauri ko kan tsamiya ko kan kuka nan za ta sauka ta zo gari ta zo ta banna to bari mu je mu duk tsabiyan bayan gari yau da kukan bayan gari sai ya sha wuta ni ne fa amma a gidana a zo samu gidana matata ta da rigar leda hada sabon hannu na leda ba zai yiwu ba Brother Yeah. coronavirus ta doso maganin ta sai Allah na fito yau za mu so ya tas a sa mata sukari ta sha gishiri fito da muka yanzu to jihadi za mu tafi gaskiya ne baba ku tora ku tora ba ku tora ku rola ba ita ma wannan ita ma wannan ka ta ciwo ce ba wannan ba ni ne ni ne ni ne ku rola baro ba ina ga waka waka da wani ana to yarka biki ya ku ku ya kasa to ba akwai maganin ta idan su can canan sun kasa yadda za su kama ta to ni fitowa da nake yanzu tallafa mana ku je kama mana ita mu kama ta da kanmu mu daka ta mu yanka ta a fiƙe ta a soya ta rabas kuma ta jiba ta ci baba zo ni na san inda take wato baba na alkawar ni zan dauko ta a wuya zan ɗauko kwado da baros kuma bai mu da ka kai ta gidan ka eh a baba zan kai ta lora lora baro da zai dauko ta gidan mu a zai taiwa a gidan baba wannan baba inda maganinta sai Allah cutar numfashi ce ai cutar numfashi ce ai maganinta sai Allah